wani muka wannan tarihi da malamin ne tarihi ne mai kyau domin a cikin shi babu shakka za ka ga akwai yin bayani ɓaro-ɓaro wanda irin mutum ya kwantar da hankalin shi zai gano bambanci tsakanin annabi da manzo mun ishara cewa da kalmomin annabi da kuma kalma ar-rasul ah, wasu mustalahati ne na shari'a a wani lokacin idan wato malamai suka ce in sun haɗu kowaninsu wato in ce in sun rabu in sun rabu to kowane yana nufin daya ina fatan gane yi wani kaji a mafi annabi to a lokaci guda yana nufin annabi kuma yana nufin manzo haka in kaji a mace ar-rasul a lokacin da ke nufin ar-rasul kuma yana nufin annabi amma idan ka ji an ambaci ɗaya daga cikinsu sannan kuma bayan shi aka sake ambatan wani to wannan yana nufin annabi daban manzo ne daban amma muka ce tarifin da malaye tarifi ne mai kyau wanda kamar da malamai suka ce cikin za zaka iya bambancewa tsakanin annabi da manzo a lokaci guda kuma zai kawar maka da shubha wacce take gwada cewa kamar annabi shi ne wanda Allah masa wahayin wani abu amma kuma bai umarci shi da isar da wannan sakon mai zuwa ga kowa ba shi kadai aka ce aji abin shi kai ya gaya ma kowa amma manzo ne wanda aka yi masa wahayin wani abu aka ce isar da wannan sakon ya zuwa ga wasu mutane to wannan tarihi muka ce kuskure ne gaskiya Tarihi ne na asha'ira wanda ba daidai ne ba wannan gaskiya saboda babu yadda za ka sawara cewa ga wani mutum da Allah ta'ala ya zaɓe shi ya saukan mashi da wahayi da alkhairi da tsari na addinin da Allah yake son abota masa da shi amma a ce Allah ce kai riga mu kowa kaga wannan ba wani abu ne za ka sawara waron cikin shari'a gaskiya ina fatan gani ka shi yasa malamai suka ce wannan kuskure ne a lokaci guda kuma abin da ke ka'ida kamar da nasoshi da yawa suke nunawa da annabi da manzo kowaninsu su Allah masa wahayi kuma ya aike shi gaskiya zuwa ga wata al'umma yadda aka aiki annabi haka aka aiki manzo yadda aka aiki manzo haka aka aiki annabi kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina ina fatan gani al'umma sun kasance wato mutane sun kasance al'umma daya fa ba asallahu annabiyina sai Allah ya aiko annabawa kaga wanda gode annabawa Allah ya mi ya aiko su fa ba asallahu annabiyina mubashirin wa munzirin haka ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi wa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taba aiko wani manzo a gabanin ka ba wannan ya nuna ɓaro-ɓaro manzannin Allah Allah aiko su yake yi wa ma arsalna min qablika min rasulin sai ce wala nabiyin ko wani annabi kaga wannan ya gwada da aka aiko manzo haka aka aiko wa dukkanin su aiko su ake wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa idza tamanna face idan yayi tamanni a nan wurin suka ce shi ne in yayi karatu na wahayin da Allah ya kuma sa alqa shaytanu fi umniyati sai shi dan yi kokarin saka ko jefa wani abu a cikin karatun a ƙara wani abu wanda Allah bai saukar ba amma fa yansakhu Allahu ma yulki shaytanu sai Allah ya shafi duk abin da shi ɗaya kokarin sakawa a cikin karatun da shi annabin ko ya yi sun mai a ayati sai Allah ya wato kyautata ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah ta'ala wato matani ne mai hikima ne a shahidi cikin ayar shine akan aiko annabi kuma akan aiko manzo bi ma'ana annabi aiko shi Allah yi manzo ma Allah aiko shi ba ka ce da ni manzo ne aka aiko amma annabi ba aiko shi ba muka wannan kuskure ne Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ma ba asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam shi Allah bai taba aiko ni annabi ba ma ba asallahu nabiyyan wannan ya gwada annabi ma aiko shi ake kenan face annabi ya yi kiwon tumaki sabai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wala anta ya rasulullah hadda kai ya manzo Allah yace kwarai kuwa yace kuntu ar'aha ala qararit li ahli makkah ni din da kuke ganin na kasance ina yin kiwon dabbobi ala qararita li ahli makka akan wato wasu ah, adadi na da ya sun shi ah, dirhamai ko wasu ah, wani adadi na kuɗi da mutanen makka suke bani a matsayin ladan aiki na to abin nufi dai da annabi da manzo dukkanin su Allah ta'ala aiko su yake yi aiki na musamman gaskiya amma dai abinda malamai suka haddade akan abin da yake nuna bambanci tsakanin annabi da manzo kamar da muka ishara a darasin da ya gabata kamar da kuma shi malamin ne ya ishara a cikin tarihin sa shine cewa shi manzo wanda ake cewa manzon Allah to mutum ne wanda Allah ta'ala ya masa wahayi kun gane ko sannan kuma ya bashi shari'a ta musamman ya aike shi zuwa ga wata al'umma don yi isa saboda ka masa wahayi zalika an bashi shari'a ta musamman ya isar da ita ga wata al'umma ta musamman wannan shi ake ce ma manzo ina fatan gani Allah ya masa wahayi ya bashi shari'a don ya isar da wannan sakon zuwa ga mutane idan muka ce shari'a jama'a ku gane abin da muke da shari'a tsarin da ya shafi hukunce hukuncen addini da mu'amala da hukunce hukunce da akhlaq da kaza shi ake ce shari'a kun gane ko to amma wanda ake ce ma annabi shi kuma shine mutumin da Allah ya masa wahayi kun gane ko ya masa wahayi ya aike shi zuwa ga al'umma ta musamman da wannan wahayi da ya masa amma ba a bashi tsarin shari'a ba ko ba gani ba ba a bashi wani littafi ko wata shari'a da zai je wa mutanen da aka tura shi ya zuwa gare su da ita ba ta zo shi ake cewa annabi kun gane ko saboda kana da adadi na annabawa musamman bayan wucewa annabi Musa da Isa cikin bani Isra'ila wanda Allah ta'ala ya aiko su ta hanyar yi musu wahayi amma bai ba su shari'a ba sai umarce su da su bi shari'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam ina fatan gani kamar da muka ishara wannan shi tabbatar da abin da Allah yake faɗa cewa Allah ya saukar da taura yace cikin taura akwai shari'a da haske sai ki cewa ya hukumu bi hannabiyuna ina fatan gani ya hukumu biha annabiyuna ladina aslamu warrabanina ko yawa to saboda ka annabawa da Allah ya aiko su bayan wucewa annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda bai ba su tsarin shari'a sabuwa ba to sai zama cewa da da shari'ar annabi Musa suke aiki suke kunshi cikin bi cikin atawa to abin nufi manzo Allah ya masa wahayi ya aike shi zuwa ga wasu jama'a ta musamman amma muka ce an bashi shari'a ko ba gani ba amma shi annabi Allah ya masa wahayi ya aike shi zuwa ga mutane amma bai shi mihi shari'a ba amma ya umarce shi ne da ya aiki da shari'ar wani annabi da ya gabace shi wannan shine abin da yake bambanta tsakanin annabi da manzo kamar yadda Sheikh al-Islam bin Taymiyyah da sauran malaman sunna suka yi bayanin wannan mas'ala sannan kuma a wani abu ne da suke faɗi a babin tauhidi wata ibara ta falsafa shine cewa suna cewa fa kullu rasulin nabiyun wa laysa kullu nabiyyin rasula wato dukkan wani manzo to annabi amma ba dukkanin annabi ne mai manzo ba saboda ba dukkan annabi ne aka ba shari'a ba ko kun gani amma baka iya zama annabi har a ce ka zama manzo an baka shari'a wato ce baka iya zama a baka shari'a ka zo da ita ga al'umma shari'a ta musamman har sai ka zama annabi ko da haka da ka ji an cewa ne manzo ne to a lokaci guda kuma annabi ne amma a iya samun annabi ne shi ba manzo ne ba to wannan shi ne to sai ci gaba kai tsaye a dai shafi na bakwai kamar da muka ishara bayan malam mana magana akan abin da ya shafi lugha to sai ke cewa a sharhu a nan sama kenan ko ya ce sharhi wa min arkanin iman ya ce na daga cikin rukunan imani al’imani bil mala'ika yin imani da mala'iku wani yana daga cikin rukunan imani kamar da muka faɗi a matashiyar karatunmu kuma ɗaya ne daga cikin harsasai da ahalin sunna wal jama'a suka gina aƙidar su a kan shi dole dole ne mutum shi yarda da mala'iku kun gane ko ya imani da su ya gaskanta samuwansu to sai malam su mala'ikun nan khuliqu li ibadatillahi kun gane ko an halitta su mala'ikun nan ne dan bautan Allah kun gane ko wal qiyamu ala infazi amrihi da kuma tsayuwa akan zartar da umarnin Allah asasan saboda haka Allah ta'ala ya halice su mun faɗi cewa asalin halitta su su halittu ne da aka halice su da haske ko yawwa to amma manufar halittar su shine mala ce kulli kulli ibadatillah an halice su ne domin bautan Allah wal ala ko wal qiyami ala infadi amri da kuma tsayuwa akan zartar da umarnin sa wannan shi yasa su kullum mala'iku ba abinda suke jira illa Allah ba su umarni su aikata وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون haka Allah ta'ala ce وقالوا سو مشركي سنتي اتخذ الرحمن ce الله ar-rahman walada Allah ubangiji mai rahama ya دا, yana da kun gane ko mushrikan larabawa sun yi da'awan cewa mala'iku ɗayan Allah ne mata yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kiristoci sun ce annabi isa dan Allah ne Allah ke yi to shine wa ta takhadar rahmanu walada Allah ce su subhana sarki ya tabbata ga ubangiji ta'ala akan a jingina masa da Allah lam lid wa lam yulad wa lam ya lahu kufuwan sai ce bal su mala'ikun nan da ake da'awan cewa wai 'ya'yan Allah ne mata ibadun su bayi ne mukramuna wato ababen girmamawa bayi ne waɗanda ake suke da karimci ana karrama su su suna da girma a wurin Allah الشاهد سيتي لا bil qawli ba yake khuliqu li ibadati llahi wal qiyam ala alfazi amrihi ba to shine yake cewa la yasbiqunahu bil qawli su malaikun nan ba sa rigan Allah da zance ba sa masa zalika bau su shige gaba Allah bai ce wani abu su zuruf su ce Allah ya ce sannan ya ce wahum bi amrihi ya amalu ko sannan su masu aiki ne da umarnin Allah duk abin da Allah ya umarce su da shi shine suke yi shine wal qiyami ala infazi amri kun gane ko to mun karanta kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun duka wannan ne mala'ikun nan ba sa saba ma Allah a cikin abin da ya umarce su da shi sannan suna aikata abinda wato ainihin aka umarci su da shi to wannan shine khuliqu li ibadatillahi wal ne ala infazi amri to sai malai ce mutanawwi'una ko su mala'ikun nan nau'i nau'i suke wa li kullin minhum wazifatuhu ce nau'i nau'i mala'ikun nan suke iri iri ne su ba nau'i guda ne ba sannan wani kullum minhum wazifatuhu kowane daga cikinsu kuma yana da aikin da aka dora masa yi shine wazifatuhu wazifa jama'a shine al'amalu alladhi yaqumu bihi al-insan aiki wanda kake yi yau da kullum shi ake cewa wazifa to mala'ikun nan iri iri ne nau'i nau'i ne wali kullum kuma ga kowane nau'i na mala'iku wazifatuhu shine wali kullum minhum da kowane nau'i na mala'iku wazifatu yana da aikin da yake yi na da kullum da Allah ya ɗora mar kun gani ko sai ce fajibul imanu bihim don haka ya zama wajibi ne a yi imani da mala'iku ijimalan a dunkuli ijimalan a dunkuli bi ma'ana kawai da ka ji a mace mala'iku ka ji kayar da su shine ijimala ka ji ka da mala'iku Allah dukkanin su to shine al-imanu bihim ijmalan a junquli a jumlaci sun mai al-imanu sannan ka kadalika wajibi ne a imani da su kun gani ko tafsilan wato a rarrabe ko ka ce filla filla sun mai jibul imanu sannan ya waje ba imani da su tafsilan a rarrabe filla filla to a wani lokaci za ka imani da mala'ikun nan a rarrabe ko filla-filla sai ce bi man wara da fihin nassu game da duk wanda nassi ya zo a cikinsa shi ne bi man wara da fihi an nassu dole ne ka imani filla-filla kun gane ko tafsilan kenan bi man wara da fihin nassu game da duk wanda nassi ya zo dangane da shi bi ma'ana duk wani mala'ika yanzu da ya tabbata nassi na ƙur'ani ko na hadisi ya faɗe shi da sunansa ko da aikinsa yanzu wajibi ne ka yi imani da shi da sunan nashi da aikin shi shi ne na tafsilan kun gane ko amma sauran mala'ikun da baka ji sunan su ga nassi ba ila ba maka ma ishara aikin da suke yi ba shi kenan kawai suka ka ji da su ijmalan a dunkuli to ai wannan tafsili ne sai malam yake cewa wa minhum jibrilu daga cikin mala'ikun nan da aka ce ya zama wajibi kai imani da su tafsilan ar-rabi akwai mala'ika jibril yanzu mala'ika jibril dole kai imani da shi tafsilan bi ma'ana da sunan sa bal da ma aikin sa wa mika'il da kuma mika'il shi ma mala'ika ne ko yana daga cikin mala'ikun da ya zama wajibi ka imani da su tafsilan da sunansa da aikinsa wa israfil da ma israfil shi ma mala'ika ne na siya ambace shi da sunansa dole ka imani da shi a haka sannan wa malakul mauti da mala'ikan mutuwa shine malakul mauti wanda hausawa suka fi sani da suna azra'ilu ha yawa asalin ba azra'ilu ne sunansa ba sunansa malakul mauti amma ita kalmar azra'il ta zo ne a cikin wato riwayat da kaisas na isra'iliyat wato wanda aka ruwaito su daga ahalin kitabi yahudawa da kiristoci sun suka makala masa wannan suna na azra'ilu amma babu shi cikin wahayi sahihi la a qur'ani wala a littafan da suka gabata ma sunan da qur'ani ya ba shine malakul mauti mala'ikan mutuwa kenan ko sannan yace wa hamalatul arshi da hamalatul arshi wanda suke dauke da al'arshi kun gani su ne hamalatul arshi hamala jami'in na hamil hamalatul arshi wato masu ɗaukan al'arshi su mala'iku ne da an an yi ishara zuwa gare su da nasi sannan wa khazanatul janna da masu kula da aljanna akwai mala'iku na musamman da Allah ya tanize su don kula da aljanna kun gane ko sannan wa khazanatul nari da masu kula da wuta ita ma wuta akwai mala'iku na musamman da Allah ya tanade sa wato ya tanade su don kula da ita wutar to su ne ake ce musu khazanatun nari duka wannan dole ne mutum imani da su ah, muka ce saboda nasoshi sun ishara zuwa gare su don aka wajibi ne ka imani da su tafsiran wa munkar wa nakir da munkar wa nakir kun gane ko munkar wa nakir mala'iku ne guda biyu wanda aka hukunta musu tambayar mutane a cikin kabari kamar da aka sani su ma suna daga cikin jerin mala'ikun da zama wajibi mutum ya imani da su tafsilan tun da an bace sunan su cikin nasoshi sannan wa raqib wa atid haka ma ne rubuta wa raqib wa atid ko amma ya kamata ya zama wa raqibu atid wa raqibu atid haka ya kamata larabcin ya kasance ah, kazalika kenan da mala'iku masu tsaro wanda malamai suka ce kowane daga cikin wannan masu tsaro ana kiran shi rasid sannan ana kiran shi da suna atid kowane su rasid ne kowane su waye atid ne idan kace da ni wa rasid sai zama da rasid wa atid kuma da atid kenan sai zama kamar mala'iku nawa ne biyu ne kenan kenan ɗaya shine rasid ɗaya waye atid wanda ba haka ne ba gaskiya kun gane ko kowane su rasid ne kowane su atid kamata ya ce. warraqibu atid ba warraqibu atid ba qur'ani ma da zo ya mana bayanin su ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi bai ce a atid ba sai ce illa ladayhi raqibun atid ce a gurinsa wato ba wata ba wani lafazi da mutum zai furci da shi shine ma yalfizu min qawlin sai ce illa ladayhi raqibun atid face a wurinsa ko tare da shi akwai raqib atid wato raqib shi ne wanda yake tsaro yana dako atid wanda ke halarci shi yasa muka ce kowane mala'ika da yake wannan aiki sunan sa raqib ko in ce aikin sa ko sifan sa ne raqib sifan sa ne mai atid sannan wal hafaza akwai hafaza su kuma wannan hafaza mala'iku ne da Allah ya aje su subhanallah don su kare mutum su gadi mutum suke da kare shi daga sharruka wannan daga cikin gata da da ni'iman da Allah ta ya dan adam kun gani ko saboda ka da Allah ya halicci dan adam kuma sai ya sa mala'iku suna tsare da shi su wani mala'iku su ake ce da su alhafaza kun gani to sai ce wa gairihim da wani su ko wa gairuhum da wani su saboda ka duk wayannan dai mala'ikun da ya tabbata cikin nasi Allah ya amace su da sunayen su da aikin su ko ya zo cikin hadisi sahihi to wajibi ne mutum mutum ya imani da su a imani da mala'iku kun gane ko wannan shine abin da ya faɗi cewa a ƙarƙashin cewa ya wajibi ne a imani da su tafsilan da duk wanda nasi ya zo ko ya tuzgo a cikin ambatansa sai ce wa minhum jibril wa mika'il wa israfil ko daga cikin su akwai jibril da mika'il da israfil to kuma ne ishara kaga wannan dukkanin su nassi ya ambace su sun tabbata nassi hukunci sunayen su da ma ayyukan sun tabbata cikin nasoshi to dole ne ka imani da su da sunayen su da kuma ayyukan da aka faɗi suna yi Allah madaukakin sarki ya ce kul man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa rusuli wa jibril wa mikael fa inna Allah aduwwun lil kaga sunan mala'ika jibril da eh, mikael sun fito cewa kulka ce da su man kana aduwan lillah duk wanda ya kasance shi maki Allah ne wa mala'ikati kazalika makiyin mala'ikun Allah ne wa rusulihi da manzannin Allah yana nuna adawarsa ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa kul man kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa rusuli sai ce wa jibrila kazalika wanda yake nuna adawa ko kiyaya ga mala'ika jibril wa mikala da mala'ika mika'il ana cewa mika'il ana cewa mikal fa inna Allah azuwul lil kafirin to Allah ta'ala wato maki ne ga kafirai baya son su kenan a shahidi cikin ayar sunan Jibril ya fito baro baro sunan wa ya fito Mika'il wayannan mala'ikun kuma da muka ishara zuwa gare su kuma mala'ikun ambace su da Mika eh, da Jibril da Mika'il da Israfil eh, ya zo cikin hadisi sahihi a riwaya Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci su duka uku su duka uku din kamar jama'a musulmi roto da Aisha take ambata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tashi da daddare yayi sallah take cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance in ya tashi ya kimtsa da daddare zai kiyamul layli to in ya kabbara harama ina fatan gani yakan yi abin da muke ce mishi du'a ul istifta دعاء الاستفتاء وتؤدى ربوت سلا تؤساسا أسلا الدري خاصة أتروت وين يوانا الدعاء لعائشة تروت شوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا شوى اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim da daddare ke karanta wannan addu'a ulisa ta a sallar shi ta dare cewa Allahumma rabba jibril ya ubangiji ta'ala ubangijin mala'ika jibril kaga sunan mala'ika jibril ya mi ya fito wa mika'il ya Allah ubangijin mala'ika mika'il wa israfil ya Allah ubangijin mala'ika israfil fatirar samawati wal ard ya ubangiji makagin halittar sammai da kasai alimal ghaibi wa shahada masanin abin da yake boye a gaibi wa shahada da abin da yake bayyane anta tahkumu baina ibadik ya ubangiji ta'ala kai kana yin hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna saɓani a cikin sa sai ce ihdini ya ubangiji ka shirya da ni limakhtulifa fihi min alhaqqi bi idnik ga abin da aka yi sabani cikin na gaskiya da izinin ka Allah ka shirye da ni ka tahdi man tasha ya ubangiji ta Allah lalle kai kana shiye da wanda ka so ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici to kun ga wannan shahid cikin hadisin annabi sallallahu alaihi ya ambaci wayannan mala'ikun guda uku rabba jibril wa mika'il wa israfil fatira samawati wal ardi har zuwa kashi wani shi gwada cewa wa'annan mala'ikun nan tafsilan dole kai imani da su da sunayen su kun fahimta ko sannan hadisin babu shakka ya kunshi eh, irin yadda mutum duk da yake da salaha da zaman shi cewa yana da istiqama ko yana kan tafarki mai kyau ya riki Allah sabaki riki Allah sabaki ga annabi sallallahu da darajansa da matsayinsa ga shi yana roƙon Allah yana gaya wa Allah kyawawan sifofinsa da yabo na musamman gare shi sai yana cewa ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaqqi bi iznik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim yanzu da annabi yana yin wannan to mu ne aula mu ne mahi bukatuwa ga irin wannan addu'a Allah ya sa mu dace to jibril din nan kuma malamai suka ce shine shugaban mala'iku waɗanda Allah ya wakilta su da yin kai da kawun wahayi tsakanin Allah ta'ala da manzanninsa ko annabawansa kamar ka ce da ni mala'ika jibril shine mala'ika da aka wakilta masa kula da wahayi wana ya taba cikin nasi ah, bal ba shi kaɗai ne ke wannan aiki ba yana da awan mataimaka to amma shi shine shugaba ina fatan gani a nasi na alkur'ani Allah ta'ala ce kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah wani ana raddi ne da mai da martani ga kafiran yahudawa da suke nuna a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi cewa ba su kaunan jibrilu ba su kaunan shi ba su san shi ba su ra'ayinsa ba su bukatan shi saboda shi ne yake kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da yake fallasa su shine sai Allah ta'ala ya ce kul ce da su man a aduwwan li jibril duk wanda ya kasance maki ne ga mala'ika jibril don ya kawo maka sakon wahayi fa innahu to shi jibril nazzalahu ala qalbika ya saukar da wahayi ne akan zuciyarka kai manzo Allah sallallahu alaihi bi iznillah da iznin wa ba shi radin kansa ne ya kawo wahayin ba amma nazzalahu ala qalbika bi iznillah ya saukar da wahayi ne ga zuciyanka da iznin Allah Allah ne ba shi wannan umarni don haka ke dan wanda ya ce baya kaunar mala'ika jibril domin ya kawo annabi saƙon wahayi to a fakaice kamar shi makiyin Allah ne da tun da shi ne jibrilun ai bai kawo wahayi ma sai da aka bi haka ba shi izini kuma aka aiko shi fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah wannan anasi dai yana tabbata maka cewa jibrilu shine malakul muwakkalu bil wahyi fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah akwai wata aya da Allah ta'ala yake nuna gurup din mala'iku masu kawo wa annabawa wahayi wannan nasir ni karanta yana gwada mala'ika jibril shine al-muwakkal bil wahayi amma muka ce yana da awan yana da mataimaka kun gane ko nasir da yake gwada cewa babu shakka akwai mataimaka ko kace gurup na mala'iku da suke kawo wa annabawa sako daga Allah ko wahayi daga Allah amma muka ce mala'ika jibril shine shugaban su kun gane ko alimul ghaibi wa shahadati fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulli shay'in adada Allah ta'ala ya ce Allah shine masanin gaibi da abin da yake bayyane fala yuzhiru ala ghaibihi ahada alimul ghaibi wa shahadati fala yuzhiru ala ghaibihi ahada fala yuzhiru ala ghaibihi ahada wato baya bayyanar da gaibinsa ga wani daga cikin bayi ba wani bayi wanda ya san gaibi kenan ba wani daga cikin bayi wanda Allah yake bude masa gaibin sai san sa wala yuzhiru ala gaibihi ahada zaka babu wanda ya san gaibi jama'a sai Allah to anan cikin aya sai ce illa man irtada min sai kadai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni shi sai ya sanar da shi wani abu na gaibi ta hanyar wahayi yaya za a sanar da wannan manzon gaibi illa man yattaba rasulin sai ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to yadda lamarin yake shi irin wannan manzon da Allah yake so ya gaya masa wani abu na gaibi shi yasluku min bayni yadayhi yakan sa a gaban sakon da za a turo masa kun gane ko wa min khalfihi da kuma bayan sakon wanda ke kunshe da gaibi da ake son a gaya mu shi manzon to gaban gaibin da bayan gaibin sai a sa rasa da masu bi tsaro masu tsaro kaga ba mala'ika guda ba yanzu ga wahayin za a aiko shi wanda yake kunshe da gaibi da ake son a sanar da wani daga cikin manzanni to sai ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada masu tsaro da gadi gaban wahayin da bi bayan sa me hikima wannan sai ce liya alama an kada ablagu risalatar rabbihim cewa liya alama an kada ablagu risalatar rabbihim don Allah ta'ala ya tabbatar da cewa sun isar da sakonnin ubangiji wato sakon ya zo babu wani aljani da zai iya katsalan da a cikin sakon balantana canja wani a cikin sakon wa a hafa bi maladaihim kuma Allah ya kiyaye ya kewaye ta huskar sani da duk abin da ke gare su wa ahsa kulli shay'in adada kuma ya kiddige kowane abu ta huskar lissafi mahallu shi cikin nafsin shine ce wanda yayi fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi rasada li ya'lama an qad ablagu risalati rabbih kun gani to wanda ya gwada ba mala'ika guda kenan yake kawo irin wannan sako ba ko ku gani ba ku gani ba Yauwa saboda ka mala'iku ne ake sawa su kawo irin wa'annan sakonni suka shafi gaibi da wahayi ila akhiri da ake son a sanar da su ga manzannin Allah amma muka ce wanda ke jagoranta su shi wa mala'ika jibrilu kun ya zo cikin asar mashhuri ko asar mashhura daga cikin sakon da aka rubuta daga Abdullahi bin da Asma binti Yazida cewa suratul an'am suratul an'am wanda da kake ganin sa lokacin da ta sauka mala'ika dubu saba'in suka sakota ta bai mala'ika dubu saba'in suka sako ta suratul al'am kuma ta sauka jumlatan wahida yanzu kaga wannan ya gwada kenan ba jirin ɗaya ya kawo ta ba ne mawakkalin bilawai na'am Shi ne jagora amma muka ce yana da mataimaka kun gane mika'il kuma aka ce shi ne wanda aka wakilta shi bilkasar wannan ba shi ke kula da ruwan sama da tsirrai israfil kuma shine muwakkalun bin nafsi fi sur shi aka wakilta da ya hura a cikin kaho a daidai lokacin da kiyama ta kusantu ko za ta tashi kun gane ko amma malakul mauti da malamin ya ambata shi ma wajibi ne kai imani da shi muka ce tafsilan ko Allah ya ambace cikin Qur'ani qul tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum shi kulka ce da su tawaffakum malakul mauti mala'ikan mutuwa zai karɓi ranku allazi wukila bikum wanda aka wakilta gare ku Saka wanda yake karban rayuka shine malakul mauti ka san shi da wannan sunan kuma kai imani da shi a haka wanda muka ce sunansa malakul mauti ba azra'ilu ba kamar da shahara a wurin awamun nasi kun gane to wannan shine amma shi ma malakul mauti din nan malamai suka ce kamar yadda muka ce jibril na da mataimaka wurin kawo wahayi shi ma malakul mauti shi na da gungun mala'iku ko tare da shi akwai gungun mala'iku da suke taimaka masa wajen karɓar rayuka ina fatan gani shi yasa tabbata cewa lokacin da duk mala'ika mutuwa Allah ya umarce shi cewa zai karɓi ran wani idan wani ɗin ya kai gargara ana dab da a karɓi ransa zai ga gungun mala'iku tare da shi ba mala'ika guda zai gani ba haka zo cikin nasoshi haka idan mutumin kirki ne zai ga mala'iku cikin fararen kaya cikin wato kyawawan huska kuma suna ɗauke da wani kyalle wato wanda ke yana da ƙanshin gaske sannan idan mutumin banza ne zai ga mala'ikun nan cikin wasu irin wani irin yanayi wanda yake bashi da kyawun gani sannan suna da ke wani kyalle wanda yake kyalle a cikin dama za a sa ruhinsa kun gane kun ce ruhin cikin kyallin za su sa in mutum maza ne muka ce zai gamsu cikin wata mummunar kama a lokaci guda kuma suna ke da wannan kyallen wanda yake kyalle yana ciki da wari to abin nufi dai malakul mauti muka ce yana da awan mataimaka da aka shi yasa Allah madaukin sarki baro baro yace hatta idza jaa ahaduhumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun shi hatta idza jaa ahaduhum al-maut har sai idan mutuwa ta zo wa ɗayan su to lokacin da aka haddani ne mutu yayi to idan mutuwa ta zo wa ɗayan su za a karbi ran sa sai ce tawaffatu rusuluna sai manzanninmu su karbi ransa wato ba ce rasuluna ba rusuluna manzanni mu don a gwada maka masu gaban rai ba mala'ika guda ne ba amma muka ce shi malakul mautu din shine shugaban su amma da yawa ne shi yasa ce tawaffatu rusuluna sai manzannin mu gungun mala'iku kenan su karbi ransa wa hum la yufarrituna su ba sa yin sakaci ba sa yin sakaci saboda ka time din nayi da Allah ya su karba za su karba ba su ba su ba su ba su daga kafa shine la yufarritun da mun ce la yasbiquna bil amri wa hum wato bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu to sanan daga cikin wanda malai ambata cewa wajibi ne mu imani da su tafsila yace akwai hamalatul arshi ko wa hamalatul arshi ce da wanda suke dauke da al'arshi ko masu daukan al'arshi ya zo cikin nassin qur'ani wa yahmilu wa wato yahmilu arsha rabbika faqahum yawma idhin samaniya yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya الشاهد ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية cewa wa'in suke ɗauki da al'arshin ubangiji ka a wannan rana samaniya gungun mala'iku ne guda takwas haka zo cikin tafar tafsirai samaniya din nan gungun mala'iku ne guda nawa to kaga wa'in su ne hamalatul arshi sai kai man da su a haka nasi ya ambace su da hamalatul arshi kuma faɗi aikin da suke cewa su suke ɗauka al'arshi wa ya hamilu arshi rabbika fawqahum yawma idin samaniya daga cikin su malai ce akwai khazanatul janna ko daga cikin wanda ya zama wajibi mu yi imani da su tafsilan da sunansu ko da aikin da suke yi to su khazanatul janna kamar muka ce su ne masu kula da aljanna gungun mala'iku masu kula da aljanna bisa ga umarnin Allah to wa'annan khazanatul janna suna da yawa babu shakka amma malamai suka ce wanda yake jagorantar su lakabinsa shine alhazin alhazin haka ake kiran shi kun gane ko haka yazo cikin nassin hadisi gaskiya akwai hadisi shafa'a hadisin ceto hadisi ne mai tsawon mashahuri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da bayanin irin yadda mutane za su tsaya a mahshar cikin wahala su nemi shafa'a a hannun ulul azmi min ar-rusuli duk su kasa da kashi a kawo mas'ala a gaban sa sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah ta'ala bayan ya sujada wajen al'arshin sa ya masa ya ma Allah ya bude su kalmomi wanda yace shi kanshi a lokacin bai iya halatta kalmomin da zai yi wa Allah ya bude kiragi da su to da karshe Allah zai ba shi shafa'a sallallahu alaihi wa sallama to hadisi yana tsawo mai da wasu ka sani to daga cikin abin da zo cikin wato ainihin hadisin shi ne annabi sallallahu alaihi ya bayani cewa bayan an shi shafa'a din cewa an yi wa mutane hukunci kowa ya san matsayinsa to yanzu wajen shiga aljanna kafin kowa shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa'ati babal janna fa'astaftihu ya ce zan je ƙofar aljanna fa'astaftih sai nemi a buɗe aljanna tana kulle sai ce fa yaqulu khazinu man anta fa yaqulu al-khazin man anta wannan shine mahallin shi cikin hadisin yace fa yaqulu al-khazin sai mala'ika mai kula da aljanna sai yace da annabi man anta waye kai kai da kake nema abu da kwaljana kai waye yace fa aqulu muhammad haka zai gaya mashi khazin khazin zai ce man anta sai ce muhammad fa aqulu muhammad sai ce mishi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗe sunansa kuma dama ko a duniya aka ce a cikin adab na na na na na wato eh, istizan yan ce man an takauti sunanka ne ko gani ba in ka je kofa gida assalamu alaikum kwakwasa an ka ce wane ne to kar ka faɗi wani abu da ba ba ne gane ka da shi yawwa sau kai ka ci darakta ne darakta ina ko ka garba ne ko ka ce yusuf ne ko ka ce aliyu haka yanzu annabi sallallahu sama yana ce rasulullah ko ko ce nabiyullah to ai annabi Allah da rasulullah suna da suna da yawa amma duk wannan ba shine bai ba haɗi muqamin sa ba sallallahu alaihi wa sallam sai ce muhammad kawai yace fa yaqulu sai shi khazin ɗin sai ce da shi duka umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka dama kai ne aka bani umarni cewa kada in buɗe ƙofa aljanna nan ga kowa kafin kai sallallahu alaihi wa sallam sai ya buɗe aljanna saboda ka zama annabi shine farkon wanda zai shiga aljanna sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a shahid cikin hadisin shine fa'ati babal janna fa astaftihu fa yaqulu al khazinu man anta fa aqul muhammad fa yaqulu khazin sai shi mai kula da aljanna wanda ake ce mishi khazin sai ce man anta kai wani ne wannan ya gwada kenan shi mai kula da aljanna shine waye shine khazin na'am shi al khazin din nan kamar da muka ce ya zo cikin wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito shi ya shahara ya shahara gurin mutane cewa sunan Ridwan sunan Ridwan ina faɗan gari babu shakka wannan ambatansa da Ridwan ya zo cikin Eh, riwayoyi daban-daban gaskiya illa dai malaman hadisi sun ce wannan ruwayoyin duk ba su inganta ba gaskiya wato duk wata riwaya da ka ji an bace khazinul janna da cewa sunan sa ridwan malamai suka ce riwaya ce da'ifiya ma abin da inganta shine shi sunan sa al-khazin ko abin da ke masa lakabi da shine al-khazin daga cikin abin da malai ambata cewa mun imani da ku tafsira akwai khazanatun nar yace wa khazanatun nar ko wanda su hazana su nafinan su ne masu kula da wuta su kuma aka sai wancan kenan wanda yake jagorantar su shi ana kina shi ana kina shi da suna Malik Malik haka yazo cikin nafsin Qur'ani wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun ce wa nadaw yan wuta za su yi kuwa su kira a lokacin da suka ci azaba Allah kai Allah kai za su yi kuwa su kira su ce ya Malik ya kai malik kaga malik din wanda suke kira shi a nan wurin shine mai kula da wutan wana da ya malik li yaqdi alaina rabbuk shi ya malik ubangiji kai kashe mu wana muna bukata ubangiji kai kashe mu wato azaba ta kai azaba qala sai shi malik ya ce da su innakum makizun ku masu zama ne nan din din din ba magana mutuwa Allah shi ke yi Mahallin shahidi wa nadau ya malik daga malik shi ne khazinun na kun gani ko to wannan shi ne. daga cikin wanda malai ambata akwai munkar da nakir ya ce wa minhum munkar wa nakir daga cikin wanda aka ce kai imani da su na mala'iku tafsilan akwai munkar wa nakir kamar da muka ishara cewa munkar da nakir sunaye ne na mala'iku guda biyu ku lura nan wurin sai ba ce munkar nakir ba sai aka ce munkar wa da gwada maka munkar daban na nakir daban amma game da raqib ati babu wawun gaskiya kun gani almuhimmu munkar da nakir mala'ika ne guda biyu ko kace ne ni mala'iku ne guda biyu da aka wakilta su domin yi wa mamaci tambaya a cikin kabarinsa malamai suka ce su munkar da nakir ambatansu bai zo cikin ƙur'ani ba ambatansu bai zo cikin ƙur'ani ba amma ya zo cikin sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan riwayoyi masu tarin yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mala'ikun da suke tambaya cikin kabari cewa akwai su da farko sannan na biyu sunan su nakir da munkar malamai suka ce riwayoyin nan sun kai haddu tawatur wato riwayoyi ne mutawatirai wanda suna da yawan gaske malamai da yawa ne suka roto su kamar ka bukhari ya roto muslim ya roto duka as-sunan arba arbaa sun roto da sauran malaman sunna kun gane ko shi yasa imamu tirmizi a cikin aljami'i na shi sai ya kulla badi musamman ya ce babu ma ja'a min zikir munkar wani nakir min mala'ika babu ma ja a min zikir munkar wani nakir min mala'ika ce babin riwayoyin da suka zo abin da ya zo na riwayoyi min zikir munkar wani nakir na ambatan munkar da nakir min mala'ika na mala'ika to don nuna cewa riwayoyin suna da mene suna da yawan gaske ba ka iya ma ambatan su gaskiya yawan su ya kai haddu tawatur daga cikinsu akwai raqib atid amma muka ce malam ya ce wa raqib wa atid muka ce wa dinan babu shi raqib atid kamar muka ce raqib yana nihin mai tsaro atid kuma yana nihin wanda ke halarci baya zuwa ko ina kullum yana lizinta da adam da haka muka ce mala'ikan da aka sashe wannan aiki raqibu sifansa ne atid ma menene sifansa ne ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid kamar muka aikin su shine kula da ayyukan bayi da rubuta abin da suke yi kamar muka ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani abu da mutum zai lafazi da shi na wani zance face tare da shi akwai raqib aci to mala'ika wanda yake mai tsaro kuma yana halarci a wani wurin wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun cewa gare ku Allah ta'ala ya saka ya saka alhafizina wato hafizina shine wanda alaikum lillah hafizina akan ku ko gare ku akwai masu tsaro kiraman masu girma katibi na masu rubutu ya'lamu na ma tafalu ne sun san duk abin da kuke aikata saboda ka duk abin da kuke aikata da abin da kuka faɗa za su rubuta za su to su aji a matsayin rekod a matsayin littafi da za a bai wa mutum gobe kiyama a matsayin sakamakon abin da ya aikata كل إنسان ألزمناه طائره في أنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا abinda mala'ikun suka rubuta kenan shi za a ba mutum ya ambaci alhafaza masu tsaro ko yawwa can muna da raƙibu a cikin muka ce mala'iku ne da suke tsaron aikin da mutum da rubuta a dindini to hafaza a nan wurin malamai suka ce su masu tsaro ne amma nan musamman aka ce muhatsaro ne bi ma'ana wa'anda Allah da baiwarsa da ni'imar shiga dan adam ya saka su domin su tsare mutum daga wasu sharruka daga wasu matsaloli su ne hafaza Allah ya ambata cikin nasin Qur'ani yace lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah cewa shi da da kake ganin shi shi da masu wato bin juna shi ne mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi masu bin juna ko kace masu maye ma juna min da yadayhi a gabansa wa min khalfi da kuma bayansa gaban shi akwai mala'iku sa ma akwai mala'iku menene suke sai ce yahfazunahu suna tsari shi da adam min amrillahi nan min amrillahi malamai suka ce ma'anarsa shine bi amrillah suna tsare mutum suna suna tsaron mutum suna gadi shi min amrillah ai bi amrillah da umurnin Allah wannan yana cikin baiwa da gatancin da Allah ya madan adam haka yazo cikin hadisi mashahuri wanda yazo cikin eh, littafan sunna irin eh, su riwaya Imam Bukhari Imam Muslim Imam Malik ma ya da shi cikin muwatta annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin cewa ya yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar shi mala'iku suna bibiyan juna gare ku bil-layli mala'iku da dare suna zakkuwa don tsaron ku wannan hari da kuma bi shi ne ya taƙabu na fikun mala'ikatun billahi mala'iku suna bibiyan juna wajen tsaronku da yin gadinku a dare cikin dare wa mala'ikatun bin nahari kazalika su mala'iku su suna zafuwa suna bin juna wajen tsaronku da rana kun gane ko ya shine yahfazunahu min amrillah kun gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yajtami'una fi salati subhi wa fi salati al-asr wata suna haduwa su wa'annan mala'ikun da yake akwai masu aikin dai akwai masu aiki mine rana ya taqabu da fiku mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari to sai ce fa yastami'una mala'ikun suna haduwa a lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar bi ma'ana yanzu wa'anda za su yi aikin rana ina fatan gani to za su sauko ne a lokacin sallar asuba wa'anda suka gama aikin dare ina fatan gani su kuma sai su yi sama a daidai lokacin sallah kun gani yanzu idan lokacin sallar asar ya yi to su wayan suka aikin rana za su tattara nasu ya nasu su koma sannan su wayan za su yi aikin dare wajen lokacin sallar asar za su zo shine wa yajtami'una fi salati subhi wa fi salati al-ish al-asr kun gani ko to haka hadisin da zo tsawon sa Ah, daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labarin cewa fa yas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi wa huwa a'lamu bihim shi Allah zai tambayi mala'ikun da na ranan da na dare wa'anda duk suka hau bayan sun gama aikin su na tsaron bayi sai Allah tambaye su a lokacin sallar asuba da suka gama aikin su na dare za su koma sannan waɗanda su kuma suka gama aikin su na rana za su koma lokacin sallar asar sai Allah tambaye su ce kai fatarakun ibadi ya kuka bar bayina wa huwa alam bihim alhali yahi malaikun sanin yadda bayin ciki. sai su bashi an safai kulun sai su ce ma Allah taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallu mun bar su suna sallah kuma ko da ma muka je wurin su mun suke suna sallah shine cewa suna haduwa lokacin sallah su a lokacin sallah ne la'asar yawwa saboda ka da asuba wa'anda suke saukowa suna saukowa suna isi kuna sallah wa'anda kuwa za su barin aiki da asuwa, suna hawa suna barin kuna bide haka lokacin sallar la'asar wa'anda suke saukowa suna saukowa suna isi kuna sallar la'asar wa'anda za su barin aiki su je sama kuma suna ɗagawa suna barin kuna sallar ne la'asar wannan yana gwada maka muhimmanci da wato ainihin alkhairi da ke tattare a ga waɗannan salolin guda nawa guda biyu sallar la'asar da sallami ne asuba mala'iku suna halarta lokacin su mahallu shi cikin hadisin dai shine cewa ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar wanda muka ce aikin su shine tsaron mutane da gadin su da kare su daga dukkan wani sharri da izinin Allah tabaraka wa ta'ala nan zamu kwana insha Allah abinda ya rage in mun dawo zamu karanta sai mu ci gaba da abinda malai ambata da fatan abin da kwaɗi bisa ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan sa wani muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana يا شافي شكرا لك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.